Because Jesus Christ is the same yesterday, today. As Pastor Alf begins to pray for her, he looks to Jehovah Rapha, from where great healing power comes from, for only God is able. Babban abin da ya bata addinin Kiristoci shine yi Allah ƙarya da yuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya. Dauko sufofin Allah su tabbatar da su akan abin halitta. Kaɗan daga ciki, Annabi Isa alaihi salatu wasalam sun dauko siffofi na Allah sun bashi kaɗan daga ciki jingina masa cewa shi ɗin ɗan Allah ne tabbas annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo da mu'ujiza ta rayar da matacce bayan ya mutu da izinin Allah domin ya tabbatarwa da mutanensa Allah ne aiko shi sai dai tun bayan tafiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam har zuwa tashin alkiyama ba a ƙara samun wani wanda Allah ba wa wannan ikon ya tashi matacce da izinin Allah din ba amma kuma kiristoci sun mayar da kansu kamar annabi isa suna da'awarta da matacce a lokaci bayan lokaci yadda kasancewar hakan dan fara ce a fili kamar da ya faru a afirka ta kudu a shekarun baya inda wani fasto ya fito ya da'awar cewa shi din yana rayar da matattu bayan sun mutu inda aka zo da wani matacce a cikin akwatin gawa yi kalamansa na shirka yi kalamai da tambadanci waɗanda ba ma yaren turanci ba ne wani yare ne can da suke karantawa a cikin wato littattafansu wala Allah ma wasu kalamai ne na sihiri da rufa ido daga nan gurin sai a ga wannan mutum ya miƙe inda cocin ta cika da ihu na mutane maza da mata har da masu faduwa suna birgima saboda imani da yadda da abin da ya aikata sai dai ba a jima ba muka gabatar muku da wani dan giya wanda kana gani youtuber ne ma mashayin giya ya tona masa asiri ya fito da bidiyon filla filla yana bayani a kansa cewa wannan fa damfara ce kawai ƙarya yake yi bai wani tada matacce ba abin mamaki wannan gurguwar da'awa din ta yaɗu a cikin masu ikirari masu da'awar su ma musulmai ne suna ikirarin tayar da matattu irin daidai da yadda kiristoci ke wannan shine jigon shirinmu kuma akan wannan ne malam adam zai yi martani ga masu irin wannan ikirarin tare da sanya bidiyoyin su yayin da suke furta irin waɗannan miyagun kalaman to amma bari mu waiwaye adan tafiya mu sanya muku wani bangare na bidiyon wancan fasto lokacin da yake da aure ta da matacce haka kuma kai tsaye za mu biyo bayansa da wani bangare na bidiyon wancan youtuber da na ce ya masa martani wanda za ga yana rangaji kamar wani dan giya. It's now alive. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Babban makami na cikin mulaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar yadda annabi Isa yake yi. Saboda haka duk abinda annabi ya yi na bani Isra'ila mu'ujiza waliyi na manzan Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yayi shi kuma karama gare shi. We are talking about Afa Sorry. half cow half human being sorry half half half local pastor sorry man of the gods half local. yes by the way do you know that this anamanu is the richest pastor in africa if you see the way this animal enters church idan kaga hanyar da wannan dabbar yake shiga coci yana fitowa a cikin tawagar kananan motoci ana masa rakiya da dawakai kamar ka ce shi ne sarkin afirka wannan sakarar za mu zo kanka wannan shekarar ko ka san cewa wannan faston wanda shi ne mafi kudin fastoci gaba daya a fadin afirka wannan sakarar yana amfani ne da mai daukar hotonsa wanda yake daukar masa bidiyo yake yaudarar mutane a zuwa cewa mai mu'ujiza ne. Jesus Christ. Look at it. This young man is his personal cameraman. ɗaukar hotonsa na musamman. An ɗauki wannan hoton tun wasu shekaru a baya. Abin da yake nufi, wannan fasto ɗin yakan yi yaudarar mutane ta hanyar yin editin a haɗa a saka a saki a duniya ta yadda duniya za ta ɗauka cewa wannan abun a guri ɗaya akai. A cikin ɗakin da aka nuna gawar mutumin aka nuna cewa an tashi gawa daban bayan kyamaraman ya ɗauke shi ya yi wannan abu sai a ɗauko kuma wannan taro na mutane sai a haɗa sai a tashi bidiyo guda ta yadda za ka ɗauka cewa a cikin cocin a gaban mutane wannan amma a zahiri a wani guri ne daban ya ɗauko ya haɗa suka yi 'yan kulle suka yi dabaru to ma mutanen cocin su kuma za a yaudare su ne da wani abin za a iya zuwa da mutumin a lallaɓe a kawo shi a ajiye daga baya a buɗe shi kawai ya tashi a ce abin nan amma duk sauran abubuwa da yake nuna yana amfani da mai kyamara ne bai faɗi wannan a cikin bayanansa ba amma maganganun da yake faɗi na cewa wannan fasto ɗin yana amfani da mai eh, ɗaukar hoto ne ba zai karɓi wata ma'ana ba sama da wannan sannan kuma mutanen ba sa rabuwa da sihiri za su iya sihirce mutanen wajen su musu rufa ido su ɓoye musu abubuwa da yawa amma ba shakka yadda wannan ya nuna an ka duba wannan hoton haka aka ɗauki hoton aka yi bidiyon a wani guri daban sannan aka jona da na cocin azuwancewa a gurin ne wannan mutumin wanda kana ganin sa kasan ga dukkan alamun mashayin giya ne amma yana da kwakwalwa kwakwalwar tana aiki shine ya fara gano cewa wannan mutumin dan damfara ne a ƙarshe alfaluka ya fuskanci kalubale game da wannan abin domin an kama shi ko bayan bincike ta tabbata ƙarya yake wannan mutumin bai mutu ba har ta kai ga ya ikirari da bakinsa cewa wannan mutumin ba mutuwa ba bayan shi ma akwai wani fasto wanda mun saka hirar da aka da shi shi ma dan afirka ta kudu ne wanda ya tuba daga yin wannan damfara ya ce duk wannan abin rufa'i da ne kawai suke da damfara wani lokacin sukan yi amfani da ƙaryayyaki da dabaru wani lokacin kuma sukan yi amfani da sihiri domin su rufe wa mutane ido To bari mu ƙarasa tarjama kalaman wannan bawan Allah kafin mu shiga cikin wannan shirin kai tsaye. Look at it, look at the face, identified, half look out. Yeah. Ha. all you men of you are playing with God. Kai, amma mutane kuna wasa da Allah. You are playing with God. Kuna wasa da lamarin Allah. How can one man mutum daya take anan ya ci nasarar yaudarar gabaki daya waɗannan mutane. He's not just a prophet, he's a dangerous weapon in the hand of God. How da wani mutum ya zo cocin alfaluka yake karyata sa fasto ne shi annabi ne shi kamar da suke ikirari domin suna ikirarin su ma annabawa ne sannan yake cewa bai daina ta da matattu ba wai sai khalifa alfaluka yake cewa da shi ainihin me sunanka daga wace cuci kake duk ya gaya masa da karshe fasto din ya karyata shi ya gaya masa sunan da ka faɗi ba shine sunanka ba sunanka kaza cocin da ka faɗa ba daga nan kake ba wanda hakan yake nuni da cewa shi wai wannan fastan annabi ne na gaskiya kamar da kuka sani a hukansu sukan kira malaman cikinsu da annaba kamar da zamu ji a fitinar ta shigo cikin musulmi your name is not steve hey. you do not have a church The shirt that you are wearing, you bought it on Thursday in town. A nan gurin fasto ya ce da shi ƙarya kake ba sunanka kaza ba, sannan baka da wata coci. Yana mai ƙarya tashi sannan ya ce da shi rigar da ka sa ma wannan ranar talatar nan ka je ka siyo ta a cikin gari. almuhimbo yana so nuna cewa shi ba fasto bane hatta rigar siyayi ya saka ya sa uniform din wato ko fastoci dan a ce shi fasto ne to daga nan gurin sai mai labarai ta ta kwaba ta faɗi wata magana wacce take tabbatar da cewa waɗannan mutanen sun yi nisa a cikin bata. Truly nothing is hidden to God's prophet. Kun ji saɓon da ta dafka a ko ta ce surely nothing is hidden to God's prophet wato tabbas babu wani abu da zai ɓoyi ga annabin Allah. Ku duba yadda ta kira fasto da annabin Allah. Kun da suke mai da malaman cikinsu annabawa? To abin takaici wannan abin da ta faɗa fa ya shigo cikin al'ummar musulmai hatta malamin da zamu samu ku zamu ji ya kafa hujja da wani hadisi cewa wai annabi ya ce malaman al'ummarsa kamar annabawan banu isra'ila ne wannan hadisi bai inganta daga annabi ba an kirkiro ne domin a kai malamai darajar annaba dan a shigo da irin waɗannan abubuwan na kiristanci cikin addinin musulunci bari mu maimaita muku gurin da ta faɗi wannan magana dan ku ji da kunnuwanku truly nothing is hidden to god's prophet truly nothing is hidden to god's prophet listen was Your name is Keyala Mulausi. Oh my God. Pastor Off's prophetic vision is so intense. Wannan kuma haɗin baki ne tsakaninsa da shi wannan, kamar da dai wanda aka tasa shi ma haɗin baki ne, kamar da shi wannan ya bayyana, me so zai iya neman bidiyon a channel ɗinsa ya ku duba za ku ga sunan channel ɗinsa a jiki za ku ga complete bidiyon yadda ya martani ya bayyana cewa wannan setup ɗin ko shi aka zai iya shirya wannan ya nuna cewa mutumin nan kawai yana ganin shi haziki ne ya samu 'yan afirka ya rena musu hankali saboda shi haziki ne na ganin ba za a iya ban sa ba ya bada misalan da suke tabbatar da cewa tambayoyi ne kawai na renin hankali da haɗin baki tsakaninsa da shi wanda yake ba tambaya din to yanzu kuma kai tsaye bari mu shiga cikin martanin Sheikh Adam Abdullah inda ya fara gabatar da bidiyon wani daga cikin malaman ɗariƙa wanda yake da'awar cewa wali yana iya tada matacce yana iya yin duk abin da Annabi Isa yake yi makamancin dai abin da waɗannan fastocin suke bari mu fara da bidiyon da ya saka daga basani za ku je jawaban malam na martanin da yi ba tare da na sake cewa komai ba har sai bayan ya kammala makamin wulaya, wato akwai inda waliyi zai ya taka isa ya wuce ruwan bai kawo mashi ma'alwanta akwai wanda mutum zai mutu wali ya zo ya ce tashi ya tashi kamar yadda sai da abdulkadir al-jailani ya yi ko an gane to kamar yadda al badawi ya yi da yawansu babban makami ke na cikin mulaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar da annabi isa yake yi ko ka gane domin manzan allah akwai hadisi sahihi wanda ya ce ulama wa ummati ka an biya ibani isra'ila hmm. malaman al'ummata kamar annabawan bani isra'ila suke hmm. ko ka gane to saboda haka duk abinda annabi ya yi na bani isra'ila mu'jiza waliyi na manzan Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yayi shi kuma karama gare shi saboda girman tasdiqan ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne waliyi ya tahiya kan ruwa ko ya zauna kwana arba'in bai ci bai sha ba ka san annabi isa ma yana yin haka nan mm. ko ka gane annabi isa yana yin haka nan bai ci bai sha ba kwana arba'in to cikin waliyai akwai masu ya kamar su aba zidul basdami suna yin wannan kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce girmamawa ce saboda tsoron allah su allah ya ba su wannan magani to shi wannan dan nasiru yana taya da almajiri shi sai ce in ka ji na ce allah kai kuma ka ce ya shehu nasiru ka gane suna a suna a suna a shi zuciya shi ta naɗe cikin Allah shi na shi bai ganin kowa sai Allah in ya ce Allah sai shi almajirin ya ce ya shehu nasu sai shi ɗan ya lallaba ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halice kai kai kana kiran shi yau shi ya halice ka <laughs> in ya ce Allah kai ma ka ce Allah yau suna tsakanta ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai ya kasa ba son su da nutse na'am kahin kihi a haɗin shi ya waiwaiwa duba ya ce kai me me ka ya tsamo shi haka ya ce wallahi wani mutum ne zo ya ce mini wai ina shirka wai kana ka ambatan Allah ni ina ambatan ka ina shirka da Allah sai sai ai dan makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda muke shi yasa na ce maka in ka ji na kira Allah ka kira ni wannan ba shirka bane ba su nemi ilimi ba amma kasa ce na rena su to kaga alhamdulillah kaga a daidai nan sai mutane su duba fassarar wannan ayar a karan kansu su kuma duba bayanin da muka yi musu kaga a nan aya cewa kitabu ta cewa ta kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj littafi ne da aka saukar a gare ka kar ka samu wani kunci a zuciyarka minhu wannan littafin daga cikinsa litunzira bihi dan ka gargadi da shi wa zikra lil mu'minin kuma ya zama gargadi da wa'aztuwa zuwa ga mu'minai ittabi'u ma unzila ilaikum ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga wajen ubangijin ku yake wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wasu mutum sabanin ubangiji a mazonin awliya masoya wanda za su tsamar da ku a yayin bala'i ko musiba ko wani hali da ku shiga kalilan ma tazakkarun wannan bidiyon da aka sa muku yanzu mu kalli abubuwa guda hudu din nan a cikinsa abu na farko ya ba ku labarin cewa waliyi yana raya wanda ya mutu bayan kuma ƙur'ani ya nuna duk duniya ba mai kashewa da rayawa sai Allah to amma an nuna muku ai wali yana rayawa shubuhar da suka kawo sai suka ce ai annabi isa ma ya raya wani annabi isa gaskiya ne qur'ani ya ce yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyi al mauta bi iznillah wa yuhyi mauta bi iznillah yana raya waɗanda suka mutu da izinin ubangiji to amma anan rayawa da izinin ubangiji da annabi isa ya samu a babun mu'jiza to wane ne ya baya ba da labari a ƙur'ani cewa akwai wani mutum ko ni ko kai da zai rayu? Allah shine yuhi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan shi wa ka taba ji a tarihi ya raya wanda ya mutu kaga wannan jahilci ne tsagwaransa na farko kenan na biyu a ƙarƙashin wannan akwai aƙida ta namarut wacce ta shiga cikin manyan shehunan tijjaniya idan har an ce wa'annan ita wannan haka waliyan tijjaniya suke to wannan yana nuna da yan da da shehunan tijjaniya da namarud yan uwan juna ne domin abinda qur'ani ya ce mana alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbihi an atahu allahul mulk sai annabi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit sai namarud kai tsaye ce wa ana uhi wa umit ni ma ina rayawa ina kashewa kaga annabi ibrahim abin da ya kalubalanci na marud da shi shine allah ne kadai yake rayawa kuma shi kadai yake kashewa amma na marud saboda tsageranci sai ya ce ni ma ina kashewa ina rayawa mun sani cewa inda wulaya ko makami na wani dan adam zai sa ya raya ko ya kashe lallai da ya tabbata ko sai na bakar ko umar an samu inda suka raye wani ko suka kashe wani kai a wasu daga cikin sahabbai ma da ba za su mutu ba to amma anan saboda ƙarya da yaudarar mutane a cikin addini sai aka ce wali yana rayawa yana kashewa kaga wannan ya saba wa qur'ani ya saba sunnar manzon Allah abu na biyu shine zaka samu gashi wannan dattijan kun dai ganshi bidiyonsa amma tantirin makaryaci ne saboda ya ce wai annabi isa yana kwana arba'in bai ci abinci ba wallahi ko da ifin hadisi bai da shi ƙarya yake babu inda hakan ya tabbata to sai ce su ma suna yin 40 days ba su ci abinci ba idan da za mu tuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawasul a cikin azuminsa ya kwana uku ba tare da ya yi buɗe baki ba sai annabi ya faɗi hujjarsa da dalilinsa shine Allah Ubangiji yana ciyar da shi kuma yana shayar da shi to a daidai nan sahabbai aka nuna musu ba za su iya wannan aikin ba kuma na tabbatar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi nagarta da kima da daraja da duriya sama da duk wani mutum da za a baka labarinsa amma annabi ya tabbatar ba za su iya ba to amma sai aka ce waliyai na wannan shehu tijjani shehu in yasi da makamantansu suna wuce kwana arba'in musu ci abinci ba abu na uku babbar shirkar da ya ɗora mutane a kai wai shi wannan waliyin da suka zo za su tsallake ruwa shi walin sai ce Allah ya ce amma ni da ni ne waliyinka kai almajirina kai kuma sai ka ce ya nasiru haka maimakon abin da zan koya ma in ce in na ce Allah kai ma ka ce Allah amma a'a shi mukamin wannan bai kai ice Allah ba shi kuma lokacin da Allah ya turo annabi cewa walaqad ba'athna fi kulli duka annabawa ma walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wajtanibu at abin da aka ɗora mutane kenan anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza sa'alaka ibadi ko in bayina suka tambaye ka a game da ni ce da ni da su muna da kusanci to kaga wannan shine abu na biyu wanda annabi abin da aka nuna masa shine ya sadar da mutane kai tsaye zuwa ga Allah wanda kuma shine abin da kake karanta kullum a cikin suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai Allah muke bauta kai kadai muke neman taimakonka to shi kuma anan abin da ya gina muridinsa a kai idan shi ya ce Allah shi kuma sai ya ce ya nasiru to kaga ya yanzu anan shi nasiru Allah ne zai taimake shi shi kuma yanzu nasiru ne zai taimake shi ba Allah ne zai taimake shi ba kuma bayan amman yujibul muttarra iza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah babu wanda in ka shiga tsanani duk duniya zai tsame ka sai Allah shi kare ba wanda zai ji bukatar ka duk duniya sai Allah shi kadai to kuma an ce a kar baka ambata ka ambaci wani kaga wannan tsagwaran shirka ne ana so a nuna a raba mutane da Allah a basu da mutane kaga anan aqidar da ake so a nuna ma kaga kai tun da darajarka da mukamin ka sallar ka azumin ka duk ba su da amfani sai dai ka kira ya nasu kawai to wannan shine illa ta gaba illa ta hudu shine wai shedan ne ya lallabo sai yake gaya wannan muridin abinda aka faɗa fa a nan shedan ya faɗa shine fa aikin annabawa shine a gaya maka cewa ka saki kowa ka kama Allah ubudullah malakum min ilahin gairuhu ku bautawa wa Allah ku kirayi Allah ba ku da wani abun bautawa in ba Allah ba to idan ka kalli wannan ba shine an zo sai kuma aka ce wannan aikin ai shaidan ne yake yin sa sai shaidan ya lallabo ya ce masa so yake ya sa ka kai shirka kaga anan an nuna maka shaidan me shaidan ne yake kokarin ya raba mutum da da dan uwansa mutum ya sadar da shi zuwa ga Allah wanda kowa ya san wannan ba da awar shaidan bace ba shaidan kullun so yake bakka da mutane kullun so yake ya ya alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza shaɗan kullum abin da yake so ya haɗa ka da mutane ku haɗa ku ku bauta wa gumaka ku bauta wa ku bauta wa aljanu ku bauta wa wani Allah amma su anan sai suka tsarkake shedan cewa ai shedan ma shine yake yin abin da ya kamata wai sai shedan ya lallabo sai ce wayo wannan yake maka yana sa ka kai shinka shi yana kiran Allah kai kuma kana kiran sunansa kaga anan daidai wannan gabar ya nuna jahilai ne wawaye ne to anan abin da yake akwai kaga yana da kyau waɗanda muke wannan bayanin su duba Allah su fahimci abubuwan da muke gaya musu muna gaya musu ne don musu amfani a duniyarsu da lahirarsu kar su tashi a wawaye amma wannan gaskiya sabo ne domin ka kalli wannan ayar abin da Allah ya umarni shine abi abin da aka saukar na daga wahayi abi manzon Allah kar abu kowa ka'inan mankana ba za ka bi kowa a cikin bautarka ba duk wanda ya bar wahayi ya bi wani abu to ya bi bata to a ƙarshe muna jinjina ga malam adam bisa wannan kokari da na bayyana gaskiya kuma ya rage ruwan waɗanda suke jinginuwa zuwa ga irin waɗannan aƙidun a cikin sufaye da su ji tsoron Allah su nisanta domin inda matsalar take anan shine zaka rika sallah zaka rika azumi zaka rika furta la ilaha illallah to fa idan ka sake shirka ta shiga aikin ka duk ta rusa wannan kamar da ka san mutum ne yayi alwala tsaf ya gama sai sai hadasi wannan hadasin ya rusa wannan alwala din mutumin da yake sallah ya raka uku yana kan raka ta hudu sai yayi hadasi alwala sallarsa ta rushe dole sai da ya sake sallah to haka shirka idan ta shiga cikin ibada take rusa ta ba tare da mutum ya sani ba har sai idan an ilmantar da shi da wannan muke kiran masu irin waɗannan ah, bin shehine din su sani cewa ana so a raba su da Allah ne a raba su da manzo sallallahu alaihi wasallama a biyar da su wani fage ba mu ce duk wani wanda ya jingina da ɗariƙa haka yake ba mu ce haka ba to amma masu irin wannan sai a kiyaye su duk malamin ɗariƙa wanda ba wannan ce ɗabi'a sa ba ya faɗa haka ba mu masa adalci ba idan mun jingina masa to amma muna tsoratarwa ne akan waɗanda suke tafiya akan irin wannan manhaji din gaba ɗaya mafita shine mutum ya bi kitabu sunna in annabi ya ce kayi kayi in ya hana ka hannu kar ka sake ka bi wani mutum cikin abin da ya saba Allah da manzansa idan kai haka ka halakar da kanka muna roƙon Allah subhanahu wataala da mana gamdakatar wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum